ضمير منفصل ah, ku gode wa Allah mana wani jumla ce ta gode abin da ya kamata mu shi ne wani na farko mahimmancin bin tsada na biyu mahimmancin bin shugabanci a wanda mu yaɗa shi da duk addini in kuntum la alamun ko na ya alamu kuna an ya ta'allamu mimman ya na biyu sani ba sai Allah ya ɗora ma jahilai aiki ya dora cikin da Allah na sani aikin da Allah dora malamai kuma ce duk wanda ya zo neman karatu ku bashi idan jahili ya ki neman karatu dan ya ya kuma jahilai man su ila an ilmin katamahu kitman din zai iya zama bil qawl aw bil fi'li bi lisan al hal aw bi lisan za a iya tambayi ka ilimi ka koye shi a aikace ko kuma ka koye da baki in ka yin karantarwar kaga kashe ba zan karanta ba ko kuma ka dinga yawo da hankalin masu neman ilimin har sai suka gaji suka kyale ka kaga bil lisanin maqal kenan aljima yawmal qiyama bil jamin nar za a masa linzamin wuta sanan darasi na hudu mu gane cewa ƙarya rusasshiya gaskiya na nan saboda haka wannan bishara ce ga ahlus sunna bishara ce ga masu aqida bishara ne ga masu gaskiya cewa Allah ta'ala zai dora musulunci akan kafirci zai dora tauhidi akan shirka zai dora gaskiya akan ƙarya zai dora adalci akan zalunci zai dora sunna akan bid'a walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna wannan haka muna fata Allah ya ba mu karfin hali ya ba mu ƙarfin zuciya ya ba mu karfin imani ya ba mu aqida ingantacciya irin wacce sahabban annabi suka rayu a kai Allah ya kara mana kan sahabban annabi da koyi da su da bin aqidar su ibadar su da mu'amalar su da rayuwar su da koyi da su a cikin abin da annabi ya karantar da su Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani abin da muka faɗa daidai Allah ya kara mu a cikin ladar inda muka kuskure ko cikin harshe Allah ya ce min ya ce muku gaba ɗaya السلام عليكم ورحمة الله wa so kamar yadda mai gabatarwa na farko ya umarce ni ya umarce ni cewa idan ma na ya kammala karantarwa ko kuma mara tarihi da wazi ya mika turin magana ga malamin malamin mu amma a gani na zan yi adalci in fara ina sanar shi kuma a cikin wannan muna da farin ciki da barka da zuwa ga Allah ramma Allah ya bashi kuma halarci wannan wuri Allah ya saka da alkhairi sauran jama'a duka mana saka musu bisa a malam Jabir Sani wallahi na kusa an umurce ni ya ce wani kamin fasita Muhammad Banza ya kwana wannan dare. Alhamdulillah. Assalamu ala ashirafil anbiya'i wa asadin nabiyyin nabiyina Muhammadin Ismail. Amma ba'adu ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya bashi lada, mu kuma abin da ya karantar da mu Allah ya ba mu tunane ko kuma irin wannan approach irin wannan ga shirar annabi a da ita daga hadisai ingantattu kawai wannan wani babban abu ne wanda yake a wannan lokacin an samu malamai manya-manya irin su biya al'azizin akram rahmatullahi alaihi da sauransu wanda suka yi rubutu domin tabbatar da hidda tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a ingantattun hadisai kawai malam ya gaya muna fa'idodi da yawa da aka da kuma darussa da muka ɗauka cikin manya-manyan darussa akwai darasin cewa kare sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kuka diba wayannan mutane guda biyu mu'azu guda biyu mu labarai. wayanda suka samu Abraham bin Auf wayanda ke hadisin suna cikin Bukhari babu Bukhari ya rawaita hadisin su wayanda su sun zo ne bada kawai domin su kashe Abu Jahl su ma san shi ba fa sun je na zagin alaihi wa sallam kamar yadda suka a riwaya ta zo cikin Bukhari Abraham bin Auf yake cewa بينما أنا عظيم إذ التفيت فإذا أن يميني ويساري شابان حديث السن أحدهما أن يميني وآخر أن يساري فقال لي أحدهما سرا عن صاحبه يا عم أرني أبا الجهل فقلت ماذا تسمع به قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده لئن رأيته اليوم لا يفارق سواده سوادي حتى يموت الأعجل منا قال فعجبت من ذلك فغمزني الآخر فقال لي مثل ذلك فلم ننشب أن جاء أبا جهل وجاء أبو جهل فقلت لهما أرأيتم صاحبكم الذي كنت, كنت, كنت ما تسألانه عنه هذا هو قال فابتلاه بسيفيهما حتى قتلاه ثم رجع إلى رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكما قتله فقال كل واحد, كل واحد منهما يا رسول الله أنا الذي قتلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سيفيهما فقال كلاهما قتله روايه البخاري وين غدا يبقى سبق انا ابو جهل بيان ne masu tsarin shekaru abraham bin auf ce anni lam aman lam aman ni duka yadda da su ba abraham bin auf bai ma san su ba shi harari bane fitattu ne cikin jama'a yace ni na aza ko suna cikin mushrike ba cikin masu suka tambaya wai ina Abu Jahal aka gwada musu Abu Jahal suka kace kuma suka yi murna saboda haka dole ne mu tashi mu tashi mu kai annabi san daga wannan zagin ake ga sunna shi ta hanyar tabbatar da sunna shi a baya shi abu lokaya kawai yan uwanta ta addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi ya fara tura mutumin da ya kawo addini a Madina Yana cikin dan gado Musa bin Umar yana tafiya a Makka ana gane shi da turaren shi ne kafin ya shigo za a ji kashin turare ya ce Musa bin Umar ne idan ya wuce za a ce Musa bin Umar ya bi wannan hanyar amma Musa bin Umar ya ɗauki wahala ya zo Madina ya shi ne lokacin da aka yi yakin Badar aka gama sai ga ɗan uwan shi aziz a bin umar sai ga wani mutumin madina ya kamo shi sai ta kama shi mahaifiyar shi kuɗi ke da ita kila ka samu ta kwanshe shi da kuɗi mai yawa sai ɗan ne ta ɗan ka rike ba sai ce huwa akhi dunak yace wannan ɗan madina musulmi shine ɗan uwana kai ba kai ne ɗan uwana ba jiya da yake ɗan uwantaka ta addini ma ta sai ɗan uwantaka ta jini kuma haka musulunci ya koya mana cewa ɗan uwantaka ta addini ta sai ɗan uwantaka ta jini domin ne domin a cikin farko da annabi kansa ya mu'aka tsakanin almuhajimin da ansar sai kasance cewa suna gadi kai Allah ya saukar da ulul arham babu abu maula bi ba'd da can farkon musulunci da aka ma sa'ad da ya zo Madina da ɗayan su ya rasu a wannan lokacin da ɗaya zai gadi kaya amma da farkon musulunci da ƙarshen musulunci ba a taɓa lokacin da yi ka gadon musulmi ba kun fahimta ba ko ɗaya ne kafiri ba zai gadi musulunci da farko musulunci da ƙarshen musulunci amma farko musulunci an samu lokacin da ɗan uwa na addini ya yake gadon ɗan uwan na addini haka wannan yake nuna muna muhimmanci na ɗan uwantaka na addini kuma suka ce musamman a yanzu mun ci tsananin bukata fahimta cewa yan uwa ta addini ita ce bukata a siyasa kada siyasa ɗaya ta haɗa ku da kafiri kai tsammanin cewa tunda siyasa ɗaya ta haɗa ku da shi kamar wani abu ya haɗa ku zaman unguwa ko kasuwanci duk abin da zai haɗa ku da kafiri ka tabbata cewa matsayin ka ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi la tattakhidu aduwwi wa ku. kada ku ki ƴan uwa ma na da makiyan ku auliya ba ki cinta saboda haka wannan ya kamata mu fahimta abu na ƙarshe da fiye da shi Allah ya saka malam alkhairi amma duk Allah ina kira ga masu kabara sa sunan Allah su ce ambata wallahi wata kabira da ake bata halitta kada ana lalata suna Allah tabaraka wa ta'ala kuma wanda yake wannan ba zai yi ba bai halatta ayi wannan don haka don Allah mu kula shi zamu yi kabbara muna kabbara ne domin girmama Allah tabaraka wa ta'ala kabbara wanda ke sa imani cikin innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan amma za ka yi kaburar da za ka ba mutane dariya kai ma ka san ina zadatun imana ina wujilat qulubuhum saboda ka don Allah ya kamata mu kula mana Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya baka ikon zazzage sauran abubuwan da ka zo ka zazzage mu mu kuma ya ba mu ikon bi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ba tare da zance ba ga farfesa ya riga ya shiru yanzu zai bude kawai zai yi a karamaka Allah ka ce wani abu kan wuta tashi a profesa uban masu karatu gaba daya <laughs> a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim allahumma salli ala muhammadin wa da ali muhammad wa sallim a yan uwa abin zan kara cikin jawabin malam shine Allah a taimaka wurin da malam zai wa'azi gobe a zo cikin lokaci saboda yau an sa lokaci ya kamata a ce mun zo cikin lokaci gabanin zuwan malam saboda akwai matsalar sanyi kowa na son da an ƙare ya koma gidansa kuma ni ga irin fahimta ta irin wa'azin malam bai buƙatar ta'aliki don malamin da ya ta'aliki wani wa'azi ya sabo shi ma ina sha'ar in sarari karatunsa daga karatu ji ne an kai <laughs> dukkan dukansu Allah ya saka musu alkhairi mu kuma da muka saurara Allah ya ba mu ladar abin da ke ciki ina son malam da wannan mutanen da ke kokarin kiran wannan wa'azi, dan Allah a matsayin wannan wa'azi a cikin wannan halayya da ake saboda muna cikin wani lokacin kashe yan uwan mu kan siyasa da masibarta idan za a yi wannan za a ja masu kuwa siyasa da masu halaka kansu ga duniya sannan kuma wannan zai dan jawo ra'ayin su kan zuma abuta siyasa san cewa addini wani abu ne da ko ka ko kaso na Allah ne yanzu a dubiya da bayan Allah suke zaune kowansu ba abin da kai lafiya da kai Allah idan za a yi za a ci gaba da wannan wa'azi su wannan ne siyasa ni ina ganin zai rage faɗace faɗace da cikin da ke aukuwa a cikin siyasar da Allah Allah tsare mu yakin badar da malam bayanin sa Ah, wata ina ganin duk ɗalibi iri na in zai kama rubutun abin da faɗa ba su rayuwa ni abin da kawai na fahimta kilan malam na so ya muna abu kai kai ce gaya muku cewa a tsarin addini babu fitina ina ganin shi kaɗai yake sai bara muku na ɗaya ke na jiya sai nuna muku cewa waɗanda ke tare da annabi mazajen farko fahimta dai masa kenan ba to sun fi ƙarfin kowane namiji da ke doron ƙasa ya zarge ko ya zarge su domin duk wanda ya gashi ga annabi aka yi jinga da shi aka ji zai mai da rai ina an karɓo shi zai mai da Allah sakon da aka ba zuwa ya je a yaƙi da shi ya dawo ko da ba a taɓe shi ba ina ganin fasikin ƙarshen zamani irin wannan da kamata zarge ko zage shi idan mun fahimci wannan Allah ya saka muku da alkhairi malam na gode. to yanzu akwai sarawoyi guda biyu a takaice insha Allah gobe yan Allah ya kamar rai malam zai ba da sallar jimu'a kuma zai gabatar da hudu ba da karfe ɗaya na rana yan Allah ya da a masallacin Abu Huraira na biyu za a yi wazi a garin kware bayan sallar isha'i kai ta yi